Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin gatagatun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. Shugaban Faransa ya kawo ziyararsa ta farko a Birtaniya. Batun tsaro da hulɗa da Birtaniyar bayan ficewarta daga tarayyar Turai na daga cikin abubuwan da shugabannin suka tattauna a kai. Ina da burin zama likita a nan gaba. To amma a wasu lokutan ba na iya zuwa makaranta, saboda mata ba sa ƙetare kogin a ranakun talata. To za mu ji dalilin da yasa 'yan mata da ke haila a Ghana ba sa iya zuwa makaranta a wasu lokutan. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi wata tattaunawa da Firaministar Birtaniya Theresa May a ziyararsa ta farko a Birtaniyar. Sun sa hannu a wata sabuwar yarjejeniya kan batun kare iyakokin ruwa na kasashen biyu da kuma kafa wata rundunar haɗin gwiwa mai dakaru dubu goma nan da shekara ta ashirin. haka kuma kasashen biyu sun sanar cewar za su tura helikoftocin yakin birtaniya zuwa mali inda sojojin faransar ke yaki da masu fafutuka ƙadar rahoton yusuf tijani burtaniya da faransa ƙawaye ne na kud da kud akan al'amuran da suka shafi bayanan sirri da tsaro kasashen suna burin karfafa dangantakar tasu a yayin da burtaniyar ke shirin ficewa daga tarayyar turai a wani bangare na yarjejeniyar burtaniya za ta tura jiragen yakinta na helikwafta domin taimakawa faransa aikin yaƙi da ta'addanci a Mali. Kuma jirgin yana ɗiban sojoji 55 tare da kaya da ya kai tan goma. Irin wannan jirgi zai ma Faransa amfani yayin da sojojinta kusan dubu hudu ke yaƙi da 'yan bindiga a yammacin Afirka. Burtaniya ba za ta tura zaratan mayakanta ba, za dai ta ba da gudunmuwar kayan aiki ne kawai. Mali da sauran ƙasashe a yankin Sahel sun fuskanci hare-hare daga ƙungiyoyi masu jihadi. da suka hada da masu alaka da alka'ida wato kungiyar is shigar faransa da dakarun majalisar ɗinkin duniya cikin yakin ta nuna irin girmar barazanar masu ikirarin jihadi na cin karansu ba babbaka a yankin saboda wuyar sha'ani da yake da shi ga jami'an tsaro a bangaren ta kuma faransa za ta taimaka ma sojojin burtaniya a jihar baltic saboda suna fuskantar barazana daga rasha a wurin kasashen biyu kuma sun tattauna a wasu fannonin haɗin kai. wannan wuri da ke kusa da kale a baya sansani ne da ya haɗa 'yanci rani da 'yan gudun hijira na ainihi a shekarar 2016 ne hukumomin faransa suka tada sansanin kuma yanzu kasashen biyu suna kokarin daukan sabbin matakai ne na inganta tsaro a kan iyaka batun ficewar burtaniya daga tarayyar turai baya cikin ajandar taron Babban abin da Mrs. May za ta gabatar musu shine kawance ta fuskar tsaro. Za ta iya bukatar su da su kulle kawance na kud kan tsaro. ganawarsu a faransa dai ta yi armashi kuma yanzu dukkan bangarorin biyu kasancewarsu masu karfin soja a yammacin turai za su nuna cewa suna son ci gaba da aiki tare to kuma ga wasu labaran duniyar wasu da ake kyautata zato 'yan bindiga daɗi ne a pakistan sun kashe wata mata da 'yarta da ke ɗigawa yara allurar rigakafi daga cutar shan inna ko polio a birnin kwaita 'yan sanda sun ce ba su ba su tsaro ba ne saboda ba sa so hankalin jama'a ya karkata a gare su masu adawa da shirin allurar rigakafin da na zargin ma'aikatan lafiya da hada baki da kasashen yammacin duniya da nufin hana yara musulmi haihuwa wata mata likita a kenya da ta shigar da kara tana neman kotu ta soke wata doka da ke haramta kaciyar mata tatu kamau ta wa zaman kotun cewa nuna bambanci ne idan aka ce maza ne kadai za a rika yi wa kaciyar ta ce yadda ake bayyana cewa kaciyar na yin illa ga mata ra'ayi ne na waɗanda ba su fahimci al'amarin ba siriya ta gargaɗi turkiya kada ta kuskura ta kai hari a kan yankin afrin na arewacin ƙasar turkiyar dai ta girke sojojinta a kusa da iyakarta da siriya kuma mai yiwuwa ta mamaye yankin na afrin wanda ke ƙarƙashin ikon mayakan kurdawa na siriyar turkiyar da yana ɗaukan su a matsayin 'yan ta'adda akwai camfe-camfe da dama a duniya da suka shafi jinin al'ada a wasu ƙasashen afirka ana nuna bambanci ga mata da 'yan matan da ke haila saboda a yawancin lokuta ana ɗaukan su a matsayin waɗanda ba tsarkakakku ba ne a irin wannan hali ne wasu 'yan makaranta a ghana suka samu kansu inda aka haramta musu tsallaka wani kogi kan hanyar su ta zuwa makaranta Gadi Haruna Shehu Maraba Jos da ƙarin bayani. Mary ɗaliba ce a makarantar firamare a yankin tsakiyar Ghana. A kullum sai ta yi tafiyar fiye da awa ɗaya zuwa makaranta, kuma dole sai ta ƙetara kogin Ofin. A wasu ranakun ba ta iya zuwa karatun saboda wasu al'adun da har yanzu ake mutuntawa. Ba merin kawai ba har ma da dukkan matan da ke yankin suna wahala saboda al'adun. Ina da burin zama likita a nan gaba. To amma a wasu lokutan ba na iya zuwa makaranta, saboda mata ba sa ƙetare kogin a ranakun talata. Kuma idan yarinya na al'ada ba za ta iya ƙetarawa ba saboda haramun ne. A cewar shugaban al'ummar yankin Nana Agyakum Intiamo na biyu, daɗaɗɗiyar al'ada ce kuma ya yi amanar cewa ba za a iya sauya ta ba. An canfa cewa wani mugun abu zai faru idan mace ta ƙetare kogi yayin da take al'ada. A can da da idan kana cikin kwale-kwale tare da matar da ke al'ada, to kwale-kwalen zai kife. Wannan ne ya tsorata jama'a. To amma ana gani waɗannan al'adun na yin tasiri mara kyau akan matan, kuma ya kamata a magance matsalar kamar yadda Shamima Muslim jakadiyar unicef da ghana akan lafiyar mata ke cewa Idan al'adu suka janyo cikas ga ci gaban 'yan mata suka kuma keta haƙƙinsu na samun ilimi da abin zaman gari, to dole a shiga tattaunawa. Kogin ofin da ake magana a kansa, tuni masu haƙan ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba suka gurɓata shi. Kuma a iya sani na babu wani Allah da ya taɓa hallaka ɗaya daga cikinsu. Gaya min dan menene za a ce jinin mace ya fi zama da haɗari akan aikace-aikacen masu haƙan ma'adinan. Abin na ɗaure min kai. Malamai a wannan yankin na kukan cewa dole su rinka maimaita darussa kuma ba sa iya kammala jadawalin karatu saboda rashin zuwan ɗalibai mata. Matsalar ta yi kamari sosai har ta sa ma'aikatar ilimin ganar na shirin tura tawaga zuwa can domin duba lamarin da kuma aiwatar da matakan gaggawa na taimakawa 'yan matan abin da ya kamata a yi shine a duba yiwuwar gina makarantu a wancan ƙetaren kogin baya ga batun camfe-camfe abu mafi mahimmanci shine batun kare lafiyar yaran da damina yayin da suke cikin kwale-kwale lokacin da kogin ya cika makil babu yadda za a magance matsalar nan take kafin a gina wata makarantar ko kuma gada kafin nan dole matan su ci gaba da rayuwa kamar yadda suka saba kamar yadda al'adun wurin suka yi tanadi ta fagen wasanni kuma cedric bakambu zai zama ɗan wasan ƙwallon ƙafar afirka da ya fi kowa tsada bayan wani ciniki na dala miliyan 90 ɗan wasan gaban na congo wanda ke taka leda a villarreal na gab da komawa club din beijing guan na china Club din da ya amince biya dala miliyan 49 don real din ta sake shi, amma kuma haraji zai sa farashin nasa ya karu. A gasar cin kofin kasashen Afirka ta 'yan wasan da ke taka leda a gida kuma wato Chan da ake yi a Morocco. Ivory Coast na fuskantar hadarin ficewa daga gasar bayan Zambia ta doke ta da ci biyu da nema. Yanzu Zambia ce ke kan gaba a rukunin ba inda ta lashe dukan wasanninta biyu. yanzu haka kuma namibia na fafatawa da uganda kawo yanzu dai babu wanda ya ci kwallo har yanzu a kwallon kafar tunisia ta sake komawa matsayi na farko a afirka a jerin kasashen da fifa ta fitar senegal ce ta farko a afirka a karshen har zuwa ƙarshen 2017 amma yanzu tunisiyar ta maye gurbinta bayan senegal ɗin ta koma ta 24 a duniya tunisiyar kuma ta 23 masar ce ke a matsayi na uku a afirka turar ƙarshe kuma wasu ma'aikatan jirgin sama biyu a chile sun yi bikin ɗaurin aurensu a sama kuma paparoma ne da kansa ya jagoranci bikin a 2010 ne ma'auratan suka yi aure a ofishin ƙaramin su amma ba su iya yin bikin nasu a coci ba saboda ta ruguje a sakamakon wata girgizar ƙasa suna aiki ne a cikin jirgin saman paparoma a lokacin ziyarar da ya kai chilen lokacin da ya ɗaura aroman nasu a wani takaitaccen biki To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Amma yanzu ne Alhaji Jori Kulibali ke cewa sai an jima daga nan London.